kimanin al'ummomin ƙauyuka goma dai ne a kwanan nan 'yan bindiga suka koro daga gidajensu a yankin ƙarar mulkin isa da ke jihar sokoto wannan dai ya tilasta wa akalla mutane dubu biyar daga cikinsu yin ƙaura zuwa ƙaramar hukumlikin shinkafi da ke jihar zamfara domin neman mafaka da dama daga cikin 'yan gudun hijirar mafi yawanci mata da ƙananan yara da tsofaffi yanzu haka dai sun samu faka ne a wani ginin gidan gona na gwamnati da ke garin shinkafi cikin tsoro jimami da kuma yunwa. don in mun ka ce mu tafi isa ta yi mana nisa ganin muka yi kamin mu kai an kakashe mu. ga hali yanzu ba san da idanu na saki ba. wannan dai shi zaburar da wata cibiyar ba da agaji ga marayu da masu ɗan ƙaramin ƙarfi gaggauta kai ɗoki ga waɗannan bayan Allah ta hanyar ba su gudunmawar wasu kayayyakin buƙatu gudunmuwar dai ta kunshi kayan sawa na maza da mata yare da manya sabbi da hitacci akalla kala ɗari hudu da buhu biyu na shinkafa takalmi da gidan sauro bagunguna da dai sauransu shugaban cibiyar dr tijjani salihu shinkafi wanda ya ce an harhaɗo tallafin ne daga wasu ɗaiɗaikun jama'a don sauƙaƙawa 'yan gudun hijirar mawuyacin halin da suke ciki ya yi fatar gwamnatoci ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a za su gaggauta kawo musu dauki. Kuma wannan harawa ne muna kira ga mutane da su dibi Allah su dibi yanayin da suke ciki da su taimake su. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar dai sun ce sun kwashe kimanin kwanaki biyar cikin mawuyacin hali a wannan sansani. tare da yin godiya ga cibiyar ba da agajin ga marayu da masu ɗan karamin karfi bisa wannan gudunmuwa. Mun gode Allah saka da alheri Allah shi biya. Alhamdulillah mun gode Allah shi mai shema garin mu lahiya. shugaban majalisar karamar hukumakin shinkafi alhaji sani galadima wanda ya jajanta wa 'yan gudun hijirar bisa wannan ibtila'i tare kuma da godiya ga cibiyar bisa wannan hubasa ya ce yanzu haka ana kan ɗaukar ƙwararren matakai don ganin 'yan gudun hijirar sun koma gidajensu. insha Allah ina mai tabbatar muku da cewa nan zuwa kwana biyu kamar yadda muka yi magana da shi ciyaman na isa da shi kwamishina na tsaro waɗannan mutane za su koma garuruwansu insha Allah. Batun ɗabbaka dokoki ko ka'idojin samun kariya daga cutar corona a wannan wuri kusan abu ne wanda za a ce ba zai yiwu ba. La'akari da irin yawan al'umma da ke wannan wuri. waɗanda su babbar damuwarsu ita ce a kawo musu agaji musamman ta ɓangaren abinci da abin sha da kuma ƙila sutura da za su sanya. don haka akwai matuƙar buƙatar gwamnatoci da kuma ɗaiɗaikun jama'a da ƙungiyoyi su gaggauta kawo waɗannan bayan allah ɗauki daga shinkafi hedikwatar ƙarfi kwamitin shinkafi a nan jihar zamfara jamilu ibrahim labaran nta